هديه واستمسك بهديه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته malai yana mana bayani akan abin da ya shafi fifita kai ko fifita wani ma'ana a kanta wanda ya kawo maganganu masu yawa ya ce kuma fifita wannan yana samuwa ta hanyoyi masu yawa har yake cewa matakai ne guda goma <clears throat> wanda ya yi magana a kan akan fifitawa da rai mutum ya ba da ransa domin tserar da wasu hakanan shugabancin da yake da shi domin biyan bukatar wasu mutane hakanan kuma ya fifita hutawansa domin wasu su samu amfani sannan kuma ya ce akwai kyauta ta ilimi ya ba da ilimi da kuma yaɗa shi domin amfanin al'umma wanda ya kawo misalai da yawa a ciki to sai yake cewa famin judil insani bil ilmi bayan ya kawo misalin ibn taymiya yanda ake mishi tambaya yake ba da amsa har sai ya gamsar da wanda aka ba shi amsa din har ma abin da bai tambaya ba yakan kara mishi da shi saboda amfani yace to yana daga cikin kyautar da mutum zai yi da iliminsa Allah ya tasira ala mas'alati sa'i kada mutum ya takaita akan tambayar da mai tambaya ya masa ma'ana mutum ya tambaye ka akan abu kada ka tsaya akan wannan abu idan akwai wani abu da yake rataye da wannan wanda kake gani yana da bukatarsa ko da bai tambaye ka ba ma za ka ba saboda bukatar za ta zo a gaba ya ce bal yadkuru lahu nadha'ira kai har ma dai ya kamata ka ambata mishi misalai masu yawa na wannan abin da ya tambaya wa ha wa ma da duk abin da yake rataye da abin da ya tambaya domin duk wanda ya tambaya yana neman sani to an ka bashi kuma gaba guda ɗaya in baka bashi dukkanin abin da yake bukata ya sani ba to zai tafi da rabin sani ta iya yiwuwa abin da ya zo ya nema bai samu waraka a ciki ba ya ce bi haitu ya wa ya don haka idan ka bashi gaba ɗaya zai warkar da shi kuma zai wadatar da shi ya ce kuma babban misali shine lokacin da sahabbai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sun tambaye shi akan ruwan teku suka ce mu muna hawa teku wani lokacin mu yi tafiya kuma ruwan da muke ɗauka wanda muke guziri da shi iyaka na shanmu ne kawai domin ba a iya shan ruwan teku don haka idan muka tafi da wannan ruwa ɗin idan muka yi alwala da shi to fa zai rage ba ruwan da za mu sha kuma muna tsoron halaka idan kuma muka sha to ba za mu samu ruwan da za mu yi alwala ba sai suka ce to ruwan tekun nan yanzu za mu iya alwala da shi ya halatta mu yi alwala da shi mu ajiye ruwanmu na sha sai manzala sallallahu alaihi wasallam da ya tashi ba su amsa sai bai takaita a wannan ba sai ya ce ai shi ruwan teku ma'ana ruwa ne wanda yake mai tsarki mai tsarkakewa kaga abin da suka tambaya kenan to sai ya musu ƙari ya ce sannan kuma duk abin da ya mutu a cikinsa na daga dabbobi na halal ya halatta a ci kaga su ba su tambayi wannan ba to amma ta yi wannan abin ya bujiro musu kuma da haka sai ya ba su amsa kuma ya musu ƙari a kan abin da za su buƙaci neman shi tunda har suna hawa teku ai za su iya samun wani abu naman cikin teku su ce to me hukuncinsa to tun kafin su yi tambaya ya ba su amsa da haka wannan kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da cewa wanda yake masani idan an masa tambaya wanda yayi tambaya din ka bashi amsa sannan kuma duk abin da yake bukata na karin sani da ya shafi wannan abin da ya tambaya ka gaya mishi yasa a lokacin za a tambayi malami a ce mishi me hukuncin kaza ba zai ce ma hukuncin shi halal ko haram ba sai ya kawo ma misalai da yawa domin me domin ka samu waraka domin ka samu gamsuwa ya ce to wannan yana daga cikin kyauta da mutum zai da iliminsa da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya amsa musu tambayar su kuma sannan ya musu kyautar wani abu wanda ta yiwu wani lokacin su buƙaci sanin shi sai ya ba su amsa duk da ba su yi tambaya a kai ba ya ce wa kano idan sa'aluhu anil hukmi kuma haka nan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in sun tambaye shi akan wani hukunci nabbahum ala illatihi wa hikmatihi yana musu bayanin hukuncin kuma yana musu bayanin dalilin da ya sa hukuncin ya zama haka kuma sannan meye hikimar da ta sa aka zama da abin ya zama halal ne ko haram duk da yake shine tambaya bai tambayi wannan ba ya ce kamar yadda suka mishi tambaya wani lokaci, sun tambaye shi akan wato wani irin ciniki da ake yi shine idan mutum yana da wato misalin ya zo akan dabino amma za mu iya misali da shi akan abubuwan da muke da su amma yadda ya zo misalin mutum ne yana da dabino dabino a wajen larabawa ya kasu kashi-kashi daban-daban mu a wajenmu dabino kashi ɗaya ne ko sai dai a kawo mana ɗan waccan kwanar abin nan ina ne babal do? dan bello zai tafi a yi mu ce a kawo mana dabino duk dabinon da ya kama sunan shi dabino a wajenmu wasu a wajen larabawa ba haka bane akwai dabinan da ake cin shi don sha'awa akwai kuma wanda ake cin shi a matsayin abinci akwai kuma wanda ake ajiye shi saboda siye da siyarwa to wanda ake ajiye shi saboda siye da siyarwa shine irin namu da muka saba da shi an ajiye shi ya riga ya bushe to so da yawa mutum yana da shi ajiyayye a gida amma kuma akwai wanda yake kan bishiya shi ya nuna amma ba a riga an cire shi a bishiya ba to irin wannan ko baƙo ne ya zo shi ake kawo ma to mutum zai zama ba yi da irin wannan na bishiyan sai wanda yake busasshen to shin ya halatta ya ba da busasshen a bashi na kan bishiya ko bai halatta ba tambayar da suka yi kenan ina ba ta an gane mana mutum zai kawo kwando ɗaya busasshe ya ce yana son kwando ɗaya akan bishiya ya za a yi auna mishi kwando ɗaya akan bishiya zai amu. Eh? to ai shi wannan din barin shi ake a bishiya saboda duk sanda bukata ta zuwa cire shi sai ya ce to zai kawo kwando daya a auna mishi daidai iyaka nawa ne na bishiya da zai daidai da kwando dayan nan to ba zai auna ba dan haka tunda ba zai auna ba ya za a yi bukata ce take kawo haka ko kuma wani ne daga cikin mutane zai ga wani yana da bukatar wannan in zai ce to cikin gona ta na baka bishiya kaza to shi sanda zai shigo cikin gonar tashi ya ɗibi wannan dabinan shi kuma yana tare da iyalin shi a gona yana jin takura da haka sai ya ce to me yasa ba zai kawo musu wannan kawai ya karbi na bishiyan ba to sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shin ya halatta ai irin wannan cinikin ina da busasshen abu a ƙasa in siyar in wanda yake danye ne a sama ya halatta ko bai halatta ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya musu tambaya wani lokacin mutum zai zo ma da tambaya amma in kana so ya fahimta sai ka mishi tambayoyi na abin da ya zo da shi sai ya ce musu shi wannan wanda yake kan bishiya idan aka shanya shi ya bushe yana motsewa ko baya motsewa sai suka ce yana motsewa sai ya ce to in haka ne bai halatta ba domin idan ka ba da kwando ɗaya busasshe aka baka kwando ɗaya ɗanye to ya zama kamar kai an an cika da kai kenan domin naka an rage maka saboda kwandon da ka bayar busasshe cikakke ne aka baka danye in ya bushe zai sauka da aka kaga ka ba da abin da bai kamata ka bayar ya kamata in ka bada kwando daya a baka kwando daya to wannan wani nau'i ne na riba shi ake kira ribal fadl riba ce amma ta fifita wani jinsin abinci akan wani jinsin abinci wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana musu to kaga anan su tambaya suka yi ya halatta a yi wannan kasuwancin sai ya ce musu to ga illar nan shin idan aka bar na bishiyan aka sauke shi din nan aka shanya shi zai ragu ko zai daidai da na kwandon suka ce zai ragu ya ce to in haka ne kuwa ashe bai halatta ya kamata in ka ba da kwando ɗaya a baka daidai da shi bai kamata ka ba da kwando ɗaya a baka rabin kwando ba kuma ba makawa cewa in ka bayar rabin kwando zai zama an gane ko kamar yanzu misali abin da muke da shi wake ne mutum ya yi karban aron wake da ake karba manoma ko yana iya karɓan wakenka bana bai da shi ya ce nashi yana gona da haka sai ya je ya noma tukunne ya dawo ma ko to kenan lokacin da ya karba kai kuma kana bukatan ɗanyen wake da za a dafa din nan wanda yake cikin bawansa ko ai akan dafa ya ambaci da shi sai ce to a madadin buhun nan ina so ka yanka min ka shata min iyaka gonarka daidai da danyen nan <laughs> to kaga wanda akwai akwai ɗan damuwa a ciki ake ba dole a iya samun daidai wannan buhu ɗayan a daidai wajen ba to wannan dai shine tambayar da suka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ba su wata amsa ma'ana tare da yin tambaya kaga su ba su san da wannan ba dan haka sai ya ba su amsa wannan ba komai bane illa kyauta da ilimin da Allah ya ba mutum in mutum ya zo ya ma tambaya to ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka warkar da shi da abin da ya zo da shi na damuwa to wannan nau'i ne na kyauta ya ce walam yakun yakfa alaihi nuqsan ruqabi bi jafatihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san cewa din idan aka shanya wannan wato nunan nan zai zai ragu amma duk da haka ya nuna musu hukuncin ne cewa bai halatta ba bane ya nuna musu yin hakan bai dace ba mala ya ce wa haza kathirun ya ni fi ajubatihi sallallahu alaihi wasallam wannan abu ne mai yawa a cikin amsoshin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba sa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban masu fatawa na wannan al'umma duk wani wanda zai yi fatawa ya bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban masu fatawa da haka a cikin fatawoyin shi zaka ga sun kunshi irin wannan abubuwa da haka kar dan kama malami tambaya ya fara baka misalai ka ce to kai ai ba wannan kake bukata ba a'a shi ya san dalilin da yasa yake baka wannan misalan yace akwai misali da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar shine an tambaye shi cewa idan mutum ya siyar ma da dan uwan shi har ila yau dai akan akan kayan noma ne kamar dabino ne wannan da ya fara nuna din sai kuka yi ciniki amma yanzu ba wani irin shi ka kawo ba kuɗi ka biya ka ce dabinan da ke bishiyar nan nawa za a siyar mu sai aka ce an siyar ma kaza misali a ce an siyar ma dubu goma sha biyar ko sai ka ce to shikenan zan ba da kuɗin amma a bani kwana biyu amma riga an yi ciniki ai ciniki ya ɗauri ko hmm. to shikenan a tsakanin wannan lokacin cinikin da lokacin da zai biya kuɗi sai wani abu ya samu dabinan ko tsutsa ta ci shi ko jemagu suka zo suka ci shi ko fari suka auka masa to yanzu za a tilasta mashi ashe ai tun da an yi cinikin nan dole sai ya biya wannan abin zai biya amma ya an yi ciniki ya zama nashi to zai biya kuɗin to mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka siyar ma da dan uwanka abu wanda yake yana kan itace ko yana cikin lemarsa in abin noma ne ka siyar masa ya ce to idan wani abu ya auko daga sama ma'ana Allah ne ya aiko da wata musiba ta auka ma wannan abin to bai halatta ka karbi sa ba in gane ko ya ce bai halatta ka karbi sa ya ce yanzu alal misali inda Allah maɗaukakin sarki ya hana kama fitowan abin kwata-kwata za ka zo ka siyar mishi da bishiya ne saboda haka bai halatta ka karɓi kuɗin shi ba a wannan babu ce me yasa ɗayan ku zai karɓi kuɗin ɗan uwansa ba tare da haƙƙi ba da haka ko da kun yi ciniki da shi ya biya yi komai to ba inda za ka zo ka ce kuma ka ɗaura masa wannan ce to an yi na riga na siyar ma kai ne baka zo ka cire ba a to wannan musibar da ai Allah ne aiko da ita kuma ba shi ya jawo ta ba haka ba shi ya jawo ta ba ba laifinsa ba ne kamar yanzu misali ne mutum a yi cinikin mota da shi a siyar masa da mota ila ma har ya ba da wani abu a ciki amma bai karɓi mota ba tana nan a ajiye sai aka sace ta za a zo a ce dole sai ya cika kudin ai dama a dawo mishi da abin da ya biya ne tunda bai karɓa ba saboda haka idan wani abu ya zo ya auka ma irin wannan kaga tambayan da suka masa shin za a iya siyar ma da mutum abin da yake kan bishiya ma'ana a bada kuɗi da ya ba su amsa wannan sai ce kuma ga abin da zai biyo baya domin ta yiwu sun jahilci wannan hukunci saboda haka fatawoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama masu warkarwa ne shi yasa daga sun ji sahabban sai su fahimta kuma su ɗauke shi su yi aiki da shi to sai ya bayyana musu illar da yasa ba za a tilasta ma mutum ya biya wannan ba wahiya shine cewa Allah ya hana wannan kayan marmarin don haka shi wannan ba aikin wanda ya siya ba ne. wani abu ne ya bujiro daga Allah maɗaukakin sarki to shine malam abin da yake so ya kai ga yace ai ya mu misalin cewa shekul Islam za a iya mishi tambaya ya ba da amsa mai tsayin gaske to wasu wanda suke jayayya da shi abokan adawarsa suna cewa ai shi shekul islam ya cika ma'ana matsawa wani lokaci an mishi tambaya sai ta kawo wasu misalai misalai ta kewaye kewaye sai ce to ai wannan ba laifi bane to amma Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake fatawa sai ya kawo misalai da yawa misali wani mutum ya zo ya tambaye shi ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina da mata kuma da ta tashi aihuwa sai ta haifi yaro baki kaga me yake so ya ce ba dan shi bane to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tashi ba shi amsa bai ce mishi ai danka bane ko kuma bai kamata ka ce ba danka bane sai ya ce kai kana da kan kai kai me sana'ar ka yace shi makiyayi yace me kake kiwata yace raquma yace raquman ka dukkan su kalan su ɗaya ne sai yace a'a yace cikin su akwai bakake akwai jajaye yace ya akai wasu ka zama bakake wasu ka zama jajaye sai yace ta iya yiwuwa sun gado ne daga cikin irin jinsin su ne aka yace to dan naka ma ya gado daga wani ne to haka an bashi amsa yace dan naka ma kila ya gado ne za a iya samun yanzu mutum baki ta shi baka sa haifi farin da in an duba cikin kakanninsa ko danginsa a ce ai akwai wasu wanda suke fara ko ka samu mutum gajere matar shi gajeruwa sa haifi dogon yaro haka ne ko in an duba sai a ce cikin kakanninsa ai akwai wani mutum dogo to ashe ba dan nashi ne ashe kaga shi yana tambaya cewa dan nashi ne ko ba nashi bane sai aka mishi ƙarin bayani kaga yana bukatan wannan karin bayani to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bishi shi ƙari akan abin da ya tambaya to shi yasa yace masu jayayya da ibnu taymiya sukan yi aibanta shi kuma haka ne ko kai ɗalibin ilimi in ka ɗauki littafin ibnu taimiyya kana karantawa matsala guda ɗaya ce a nan kana tsammanin cewa za ka samu amsar ta? sai ka karanta shafi kamar goma ko bakwai kafin ka samu amsar sai ta kama misalai misalai misalai haka to sai waɗanda suke abokan adawan shi suke cewa ai wannan ba daidai ba ne sai suna cewa ya za a yi a tambaye shi hanyar zuwa masar kamar yanzu a ce an tambaye ka hanyar zuwa kano sai ka fara misali a'a daga nan in ka tashi in ka wuce fambeguwa sai ka bi ta ikara sai ka zagayo sai ka ketare kai har ya kawo misalai don ai za ka kai mutum kano ko ko kuma daga nan ya ce a'a da ka tashi ka bi abin nan ka je tudun wada sai ka wuce dan gora sai ka je kawo espresso shi kenan ka gangara ka je kano ya kamata ya ce sai ka bi ta bagauda ne ko cewa daga nan kawai in ka tashi ga hanyar da za ka yi amma shin menene wannan misalan da yake an tambaye shi hanyar gari daya sai ya fara baka misalin hanyar maka hanyar ai shi mai tambaya ya ma tambaya abin da yake bukata abin da zai gamsar da shi domin da mutum zai ce ma abincin na alal ne ko haram ne in ka ce mishi haram ne zai sake ma tambaya ai ce me haramta shi ko amma ka ba shi bayanin cewa ga yanda aka yi ya zama haram tun kafin ya tambaya kaga ka gamsar da shi to wannan shi ake kira ma'ana kyauta ta ilimi domin abin da ka bashi din nan ka bashi ne a matsayin kyauta da Allah ya baka kuma kai kuma ka bayyana masa to yace lallai ibnu taymiya wannan ba laifi bane dan yayi haka yace wallahi wannan ba aibi bane yace shi dai aibi da ake aibanta mutum shine jahilci da girman kai mutum bai sani ba kuma bai yarda cewa bai sani ba yace wannan shine laifi to sai bangare na biyar kyauta ta biyar ma'ana yadda mutum zai fifita wani a kansa ya ce aljudu bin nan ibin ja ne kyauta ta a amfani da matsayinka ma'ana mutum a kusa da sarki yake ko a kusa da wani shugaba yake kuma ya zama akwai wani wanda yana da bukata a wajen shugaban nan kuma ba yadda zai bi ta sai ta hanyar wannan to bai kamata ka hana masa wannan hanyar ba sai ka mishi kyautar wannan hanyar ka sada shi don ya samu biyan bukatarsa an gane ko shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai hana masu zuwa wajensa duk wanda ya zo wajensa bai hanawa in ka ga bai amsa ba yana cikin wani al'amari ne da ya fi wannan girma amma duk wanda zai zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba a hanawa za a shiga a mishi izini in ya ga cewa yana da sarari zai ce a bashi dama ya shigo in ma tambaya ne zai ce a bashi abin nan kuma wannan akwai gargadi sosai mai tsanani musamman ga waɗanda suke samun shugabanci kuma su killace kansu manzala sallallahu alaihi wa sallam yana cewa duk mutumin da Allah ya bashi matsayi na jagorancin al'umma ta sai ya shiga tsakanin bukatarsu ya hana su samuwa Allah madaukakin sarki yana cewa to ni ma sai na shiga tsakanin bukatarsa ma'ana ba zai samu bukatarsa a wajen Allah shi yasa shugabanci wahala ne amma mutane ba su san shi ba wahala ce ta ƙarshe an gaje a ƙarshe sai ka ga shugaban ma ba wani abin da yake samu sai zaki da batancin mutane ka gama neman shugabanci kana samu wani zai ce a mutumin banza ne ka gama komai da komai da ƙoƙarin kan baka bacci kai ne faɗi nan kai ne tashi nan kai ne toshe can kai ne matsala za ta taso a ce ai bai komai ba bai yi komai ba ana neman wani canji sai bai tsina na komai ba kamar irin halin da muke ciki a yau ko yanzu da in muna zaunan nan da mutum ya shigo da yar bakalle da nan bai sai ajiya nan ba da ya ajiya nan sai ga an fara kallon shi waye mai leda amma yanzu fa amma duk wannan zai ce ba a yi komai ba ko da tashan za ka shiga sai ka shiga cikin tashin hankali kasuwa ma ka sai ka shiga cikin tashin hankali to duk wannan abin ba ma'ana ba a yi komai ba ba a tsare shi ba saboda haka mutum yana da matsayinsa ma'ana wannan matsayin nasa ba wai nashi bane shi kadai na al'umma ma'ana ka amfanar da al'umma da wannan matsayin shine yake cewa wato kyauta da ja alja shine matsayi kana da kusanci kaman ceto ka saman ma wani ceto ma'ana wani yana da wata buƙatar shi ka neman ma wani buƙatar shi ka biya domin duk wanda ya biya ma wani bukatarsa Allah zai biya masa bukatarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi Allah ba zai gushe ba yana cikin taimakon bawa matukar bawa yana taimakon dan uwansa yana cikin bukatar dan uwansa haka nan wal mashi ma ar-rajuli ila di sultani wa nahwihi ka dauki mutum ka kai shi wajen mai mai shugabanci wato da kwatankwacin haka sai ma ne yace wa zalika zakatul jahi wannan shine zakka ta matsayi in har kana da matsayi baka yi wannan ba to baka biya zakkar matsayinka ba in gane ko al-matalibu biha al wanda ake neman bawa in ya kai wani abu ya biya ma wani bukata kai ne ka zama sakataren wani duk wanda zai zo wajensa sai ka hana shi wannan ba daidai bane baka san wani abin da ya kawo shi ba ka yi kila wani ya zo masa nasiha ne ba ma neman abin wajen shi ya zo ba ka yi kuma wani ila ubansa ne ko ɗan uwansa ne ko wani abu saboda haka shine sai ka tallafa masa ya samu ya gansa wato matsalar da ake samu wanda suke kusa da shugabanni su gani suke duk wanda zai zo ganin shugaban ya zo neman wata bukata ba ya zo kila nasiha gare shi ai malamai sukan shiga wajen shugabanni suna zuwa neman bukatas ne ko zuwa suna zuwa musu nasiha ne sukan je su musu nasiha Ma'ana akan matsayin da suke ciki yasa Umar radiyallahu anhu yayi kalifanci kuma kofar shi a buɗe take mutum zai zo ya tinkari Umar a matsayinsa na khalifa radiyallahu anhu ya ce abu kaza da aka yi bai dace ba ya ce an karba za a gyara kuma wannan bai rage mishi matsayinsa ba ko duk wanda ya zo neman Umar Umar baya tafiya tare da wani dan doka tare da shi ba aka bukatarsa tana biya haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baiwa takan zo ta rike hannunsa ta tafi da shi yayi tabinta a baya sai ya ji biya mata bukatarsa a matsayin shi na shugaban halitta ba haka wani shugabanci ai ba wani shugabancin da ya kai nasa wannan ba zai rage ma shugabancin shugabancinsa ba to yace ce kama anna talima wa badlal ilmi zakatuhu kaman yanda shi ilimi da yada ilimin shine zakar ilimi duk wanda Allah ya bashi ilimi bai yada ilimin nan <clears throat> to wannan ilimin bai zama mai amfani ba to yace mataki na shida aljudu bi naf'il badani ala ikhtilafi anwa'i kana iya kyauta da gaban jikinka kowace gaba ta jikinka ta jikinka kana iya kyauta da ita ma wani ya misalin haka sai yace kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaka cewa duk wayewar gari duk gaba da take jikin ɗan adam tana iya zaman mishi sadaka in ya yi amfani da ita ya samu lada kuma ɗan adam yana da gabbai a jikinsa guda 360 kowace gaba mutum ya yi amfani da ita yana iya samun lada a kai ya ce kowace rana wayewan gari da rana za ta hudo idan ya daidaita tsakanin mutane su biyu da suke saɓani wannan yana da lada a kai ka san wane da wane suna sabani ko da sassaban lokacin kai ne uba a cikin danginku da sassafe sai abu goma sai ka ga sun shigo wallahi sabani ne ya kawo su sai ka ce su fita lokaci bai ba ko sun zo su dame ka da wannan in ka daidaita su suka samu daidaituwa ka yi sadaka to kaga kenan mutum yana iya sadaka da gaban jikinsa haka nan ya ce wa yu'inu rajula fi dabbatihi fa yahmiluhu alaiha aw yarfa lahu alaiha abu sadaka ka taimaki mutum akan abin hawansa ko dai ka daura shi akan abin hawan akwai wanda ba zai iya hawa ba ko akwai wanda yake kila mara lafiya ne sai an tura shi a keke ka fito da safe ka gan shi ya zo wanda yake ɗaura shi a motar baya to sai ka kama shi ka ɗaura shi ka jefa mishi keke a bayan mota wannan kayi sadaka kana da lada ko kuma a'a ya zo da kayansa bai san yadda zai iya ɗaura ba kayan sun mishi yawa sai ka kama ka ɗaura masa to wannan ka ba da amfanin jikinka ne ka yi kyauta da shi ma wani ta haka kana da ladan sadaka wal kalimatu tayyiba ka faɗi zance mai daɗi zance wanda yake mai kyau shi ma sadaka ne an gane wa bi kulli khutwatin yamshi har rajulu ila salati sadaka kuma duk taku da mutum zai tashi ya taka ya tafi zuwa masallaci sadaka yanzu duk wanda ya tashi ya zo ya sallah a wajen nan ko daga ina yake duk takun da ya kirga ya kai taku ɗari yana da sadaka sadaka guda ɗari kuma Allah zai ninka kowace ba ba wai guda ɗaya ba kowace sai an ninka so goma da haka idan ɗari ɗin na aka ninka ta so goma kaga za ta zama dubu ɗaya a wajen Allah kaga kafarka da ta tafi da ita ta zama ma ne, sadaka yace wa yumiqul adha an tariqi sadaqa ko ga wani abu wanda yake mai cutarwa akan hanya ka kawar da shi wannan ma lada ne sadaka ne kenan mutum yana iya bada kyautar gaban jikinsa dan amfanin wasu kuma ya samu lada a kai wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito wannan shine mataki na shida mataki na bakwai shine aljudu bil irb shine kyauta ta ka bada mutuncinka me ake nufi da wannan ma'ana mutuncin mutum shine kada a ci zarafinsa kada a zage shi kada a yi gulmarsa ko wani abu to ma'ana kyauta da mutunci shine duk wanda ya ma wannan abin ka ce ka bai ka yafe masa wannan shi ma kyauta ne shine sai kawo kamar misali wani mutum da ake kiran shi abu bamdam sunan shi abu bamdam ɗaya daga cikin sahabbai shi ya kasance duk in gari ya waye ga abin da yake furtawa talaka ne irina ko da kuma wasu in ya waye gari ba yi da komai ba yi da kuɗi ba yi da abin da zai yi sai ya ce Allahumma innahu la malani ya Allah ka ga dai ba ni da komai ban da dukiya wanda a tasadduqu bihi ala nas wanda zan ba mutane sadaka ya ce wa qad tasaddaqtu alaihim bi irdi amma dai na musu sadakan mutunci na me yake nufi ya ce faman ni duk wanda ya zage ni Allah au ni ko ya min kage fa huwa fi illin Allah na yafe masa ni sadakan da zan ba su kenan <laughs> sunan shi Abu Danda ya ce Allah ban da kuɗi da zan ba mutane sadaka amma duk wanda ya zage ni ko yayi magana a baya na mummuna ya faɗa bana nan ban sani bai Allah na yafe mishi ni sadaka ta nan. sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin ku wa zai iya yin abin da Abu Damdam yake yi wa zai iya wannan a cikin mutane kissar tashi tana da tsayi kissar tashi shine wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana da sahabbansa sai ya ce ku kura ido duk wanda yake so ya ga dan aljanna mutumin da ya fara shigowa ta kofa kaza ta masallaci to shi dan aljanna ne sai wannan mutumin ya shigo shi Abu Dhamdam wasu ma ba san shi ba wasu ma ba san shi ba saboda ya ce dama bai da kuɗi shi ba kowa bane da haka ya shigo ya zauna a masallaci sai kuma washe gari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake faɗan irin wannan magana sai shi wannan mutumin ya shigo har sai da aka yi haka so uku yana shigowa sai wani sahabi ya ce ni dai sai na je na ga mutumin na wani irin mutum menene abin da yake aikata har ya kai wannan matsayi tunda shi ba sanin mutane ba ba a san shi ba da ya tafi sai ya nuna masa shi baƙo ne bai san shi ba kuma ba wanda ya gaya masa abin da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a kansa da ya je gidansa a matsayin bako yana so ya ce ya kwana ya ga wani irin aiki yake kwana yake yana sallah tashi yake da azumi shi dai yana so ya gani ya ga dare yayi an kawo abinci aka ci abinci mutumin nan yayi shimfiɗa bayan ya tashi ya ɗaga hannunsa ya yi addu'a shi sai ya kwanta sai da lokacin alfijir yayi ya tashi da yayi sallah kuma ya kawo abin karya aka ce ya sake ɗaga hannun shi ita ce wannan addu'a da yake faɗa amma shi bai gaya ma wannan ba sai da aka yi kwana uku shi tare da shi yana haka Shi ne sai rana ta uku ya ce mishi gaskiya ni ba bako bane amma dai ga abin da na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a kan ka ce ni sai na bibiya na gane kake aikatawa Ya ce wallahi ni ban san me nake aikatawa ni dai in na tashi ga abin da nake faɗa ya Allah ban da kuɗi ba abin da zan iya ba mutane sadaka amma duk wanda ya zage ni ko yayi ɓatanci a kai na, Allah na yafe mishi Zaka shi yana wayan gari ba da damuwa da kowa yana kwanciya kuma ya kwanta da wani ba a zuciyarsa shine har manzo Allah sallallahu alaihi cewa waye zai iya yin abin da Abu Zamzam yake ana ganin abin da sauki amma mutane da yawa ba za su iya ko za a iya amma mai sauki ne ai me da wani ya zage ka ai zagi an ce wai baya ta buwaye dai shi ke Allah na yafe masa ya Allah ina neman abin da ke wajenka shikenan gashi kuma sakamakon da ya samu wannan hadisin <clears throat> imamul qurtubi ya rawaito shi da sauran malamai yace wa fi hadal judi min salamati sadr yace irin wannan kyautar ta ma'ana tsarki a zuciya domin zuciyar shi ce ta tsarkaka shi shi ba yi da damuwa da kowa tsarki ne a zuciyarsa wa rahatil qalbi kuma hankalin a kwance yake والتخلص من معاداة الخلق ما فيه يشي والله أقوي الخير ميوى أشكي إرم وانا أشي أشي أبادة كيوتا متنشن سا يوانا ما يما كان دشي أوهو كنسا إما يزا جيش ما أوهو شده يا يبي مسا haka bai ji ba bai gani ba kaga ya huta ya hutar da mutane ba magana haushi gare shi a ba ba ruwan shi je dawo ya kwanta to mataki na takwas yace shine kyauta ta hakuri ita kuma mutum yana iya kyauta ta hanyar haƙuri mana abin da aka maka zama ka yi haƙuri a kai wal ihtimal da kuma juriya da ma'ana haƙuri da mutane ya ce wannan shi ma wani matsayi ne wanda yake mai ɗaukaka sosai ya ce wa huwa an fa'uli sahibi haminar judi bilmal ya ce wallahi kyauta ta haƙuri ta fi kyauta ta bayar da dukiya mutum ya yi kyauta ta haƙuri ya fi kyauta ta ba da dukiya kuma ya fi buwaya kuma ya fi taimako kuma ya fi mallakan zuciyar bawa ya fi ɗaukaka shi ya ce wala ya ƙiru alaiha illar nufusul kiba ba wanda yake iya kyauta ta hanyar haƙuri sai waɗanda suke maɗaukaka kamar mazala sallallahu alaihi wasallam mazala sallallahu alaihi wasallam yana annabin Allah zai iya roƙon Allah maɗaukakin sarki ya halakar da wanda suke mishi abubuwa amma cewa yake ya Allah Allahumma qil qaumi fa innahum la ya'lamun an fasa mishi kai an mishi rauni ne mai zurfi sosai a kansa ranar yakin uhud jini na fita har fuskarsa kuma jinin ya ki tsayawa an jima kafin jinin ya tsaya ma'ana an karya masa haƙorin gaban shi ya ɗaga hannunsa ya ce ya Allah ka gafarta ma mutanen nan ba su sani ba waye zai wannan to kaga kyauta ta haƙuri kenan kyauta ce ta haƙuri wani mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na zaune cikin sahabbansa ya tsatsallaka su har ya zo gabansa ya tsaya ya rike wuyansa ya ce ka biya ni bashi na da na baka sahabbai su ya bashi za su ya ce ku kyale shi haƙƙin shi yake nema har sai da alamar ya nuna haka a wuyansa ya ce ku kyale shi haƙƙin sa yake nema wannan ba hakuri ba ne ne ba ka dan mutum ya ma abin nan in ka yi haƙuri wannan ba karanta ba ne ko shine masu magana suke cewa wai durƙusa wa wada ba gajiyawa ba ne kuma gaskiya ne ai shi ne haƙurin ai shi ne haƙurin duk wanda yake da haƙuri sai ya samu nasara kuma haƙuri baya zuwa sai da alkhairi duk inda ka ga haƙuri to sakamakonsa zai zama alkhairi Allah ya ce wala man sabara wa ghafara inna zalika la min azmil umur to yace faman ba alaihi aljudu bi malihi fa alaihi bi hadha aljud yace duk wanda ba zai iya kyauta da kudin sa ba to ga hanyar kyauta ya kyauta ta hanyar hakuri fa innahu yajtani thamarata awaqibahu alhamida fi dunya qabla alakhirah ce domin kyauta da hakuri tun a duniya zaka samu sakamakon sa ba a ma je lahira ba shi yasa a lahiran Allah madaukakin sarki ya dunkule sakamakon masu hakuri ba a ma san ya yake ba Allah ya ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah zai cika wa masu haƙuri ma'ana sakamakon su ba tare da kididdiga ba ba wanda ya san abin da Allah ya tanadin ma masu haƙuri shi yasa a cikin ibadu azumi ya kunshi haƙuri mutum zai yi haƙuri ya bar abinci zai yi haƙuri ya bar abin shansa zai yi haƙuri ya bar sha'awarsa shi yasa Allah madaukakin sarki yace to azumi na wani ni nake sakamako da shi saboda me akwai hakuri a cikin sa dan yanzu ba kowa zai iya hakuri in ba da watan Ramadan ya ce bari ya bar cin abincin nan ya ba wani shi ya zauna da yunwa ba sai dai inda inda azumi inda azumi mutum zai yi hakuri yasbi zai bar abincinsa ya bar abin shansa ya bar sha'awarsa duka ba dan komai ba sai domin Allah madaukakin sarki ya ce wa hada judul fatwa qala ta'ala Allah ya ce wal juruha qisas ma'ana in aka yi raunin nuka a yi kisasi ma'ana wanda ya ma wani rauni na gangan sai a hukunta shi ta hanyar kisasi sai ya biya biya in ya yanke mishi yatsa ya biya raguma goma sai Allah ya ce amma fa ta sadaka bi wanda aka mishi rauni din ya ce ya yi sadaka ya yafe ya ce fa huwa kafaratul lahu wannan zai zama kankara ne a gare shi Allah zai tsarkake sa kuma yana da wahala yanzu misali abubuwan da yake faruwa mutum ya kashe wani da mota tsani, ko abin nan da sauransu ai akan yafi to wannan kafara ne ga wanda suke yafewa din duk da yake wani zai ce ai ya kamata a hukunta su a daina yin haƙuri shi yasa suke abin da suke amma dai haƙurin yafi haƙurin yafi an gane ko wani mutum ya yi wani abin mamaki sosai Wanda ina yawan misali da shi mutumin indonesia ne asalinsa amma mazaunin america sai wani irin masu laifi din nan sai ya kashe ɗansa ya kashe ɗan wannan mutumin ɗan musulmi dukkan dalilai sun tabbatar cewa ya kashe shi yanzu shi kaɗai ake bukatan shaidan shi da za a zartar ma da wannan hukunci a cikin kafirai kotu ce ta kafirai ba ta shari'a da ya tashi shi kuma abinda musulunci ya karantar da shi sai ya ce ya zo sai ya tashi ya je ya same shi dan shi bai kashe sai ya rungume shi ya ce shi yake tausaya ma yanzu tunda har zai kai shekarun nan bai san cewa bai kamata ya shiga cikin haƙƙin wani ba shi ya yafe masa har turawan da suke wajen sai da suka yi kuka suka yi mamaki ai musulunci ne amma irin wannan abin da musulunci ba a yaya tashi a duniya musulunci ne duka wajen ba wanda baya kuka har shi wanda ya kisan ma ya tsaya yana kallon shi sai yake cewa shi abin da addinin shi karantar da shi ke da haka shi abin da yake fata a wannan shekaran tunda har yayi wannan laifin shi wancan rayuwar shi ta kare amma shi tunda yana da sauran rayuwa ya yace ya kokari ya je ya gyara rayuwarsa waga ta saddaka bi waga wannan ba karamin misali bane wannan babban hakuri ne a ce mutum yana da ɗaya kai girma kuma ba abin da ya masa aka kashe shi kaga in wani ne ba duk san ba zai ma iya kallon shi ba shi haka ya je ya kamo shi ya rungume shi a jikinsa ya ce ya yafe masa kuma yana fatan ya gyara rayuwarsa gaba to haka wannan ba karamin matsayi ba ne ba kuma kowa zai iya yace ya ce wa fi hadal jur a cikin irin wannan kyautar ne ta haƙuri Allah yake cewa wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon mummunan abu wanda yayi mummunan abu amunan ta mishi amma sai Allah yake faman afa wanda ya yafi wa aslaha kuma ya kyautata yafiyar tasa fa ajruhu ala Allah ladan shi na wajen Allah eh wanda yayi mummunan abu zaka iya rama amma in ka yafi ladan ka na wajen Allah innahu la yuhibbu adh-dhalimin Allah bai kaunar azzalimai sai Allah ya ambaci matsayi matsayi har guda uku ya ce a wannan ayar matsayi na adalci sannan Allah ya izini da cewa a yi adalci sannan kuma matsayi na falala shine yafiya sannan kuma matsayi na zalunci Allah ya haramta kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mishi irin wannan nuni lokacin da aka kashe babbansa Hamza ibn Abdul Muttalib bayan Abu Talib a cikin dangin manzo Allah sallallahu alaihi ba a samu wanda ya tsaya tsayin daka yake kare shi ba kamar Hamza da haka yana kaunarsa aka je yakin Uhud aka kashe shi kuma bai tsaya a kisa ba sai aka ci zarafinsa aka yayyanka fuskar shi aka cire wasu gabbansa an cire hanci an cire waye an yayyanka shi an mishi cin zarafi har ya zama ma ba a iya gane shi ba a cikin gawawaki saboda raunin da aka masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fusata yake cewa wallahi in ya kama in har wanda ya aikata wannan abin ya shiga hannunsa to sai ya mushi fiye da abin da ya yi sai Allah ya ja hankalinsa ya ce wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi idan za ku yi uquba ku yi uquba irin kwatankwacin uqubar da aka mu sai Allah ya ce wala in sabartum amma kuka yi haƙuri fa da huwa khairul lisabini wannan shi fi alkhairi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haƙuri yana ganin wanda ya kashe Hamza din shine wahshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya karbe shi sahabi kaga wannan ya musulunta ya musulunta shine misalin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa cewa akwai wani abu da yake ba Allah mamaki ma'ana Allah har yake dariya ga wasu bayi guda biyu ɗayan ya kashe ɗaya kuma dukansu aljanna za su shiga eh ɗaya ya kashe ɗaya amma duk kuma biyun da wanda ya kashe da wanda aka kashe duk suna aljanna to shine hamza da shi wahshi shi wahshi ya kashe hamza lokacin yana kafiri bai musulunta ba saboda an mishi alkawarin za a yanta shi shi kawai ya kashe hamza da haka shi ko da ya je wajen yakin ma ba ruwan shi da kowa shi hamza yake nema dan shi aikin da aka bashi kenan yana kashe hamza kuma ya bar wajen yakin aka je aka yanta shi sai kuma aka kawo shi ya musulunta ranan da aka yi fatu makka manzo Allah ya bude makka aka je aka dauko shi aka kawo shi cewa ya musulunta yace an yafe masa sai ce to wannan abin da ya aikata ko sai ya maye sa shi kuma da wani babban abu shi ya kashe musailama alkazzab wanda yace ce shi annabi ne bayan ya kashe shi a cikin yaki sai aka kashe shi shi ma yi shahada to wanda ya shahada ina ne makomarsa to yanzu da shi da hamza in suka tashi hamza zai ce allah wannan wahshi ya kashe ni shi shahid ne shi ma shahid ne dukkan su a aljanna to kaga wannan rahama ce ta Allah kuma a kuran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sai Allah ya maye masa gurbi kaga ga wanda ya kashe Hamzan gashi yayi hakuri kuma gashi da shi da Hamzan duk sun zama waje daya ko shine hakuri haka duk wanda yayi hakuri Allah madaukakin sarki yana masa budi tun a duniya shi sakamakon hakuri kenan ko da mutum bai da komai a duniya to lallai zai iya kyauta ta hanyar hakuri kuma haƙurin mataki-mataki ne daban-daban yana nan da yawa yasa yana daga cikin abin da Allah ya ambata alƙur'ani fiye da waje ɗaya waje kusan casa'in da uku Allah ya ambaci haƙuri a saboda matsayin hakuri a mutum yana iya hakuri yana rashin lafiya annaba Allah Allah ya siffanta su da haka annaba ayyub Allah ya ce inna wajadnahu sabiran mun same shi bawa ne mai haƙuri mai juriya mai kamewa haka duk abin da ya same ka ka mayar da shi zuwa ga Allah ka yi haka nan kuma duk abin da za a ma ka yi ƙoƙari ka haƙurtar da kanka domin wannan shine alkhairi Aisha radiyallahu anha tana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba daukan fansan abin da aka masa ba duk abin da ake masa baya taba rama sai dai in ya zama an taka haƙƙin Allah ne anan baya shiru yana magana amma idan ya shafe shi sai baya baya rama baya tanka ma wanda ya masa yasa an masa abubuwa da yawa amma bai rama ba ko in ba haka ba da ya kashe washi din nan da ya kashe Hamza ko haka nan Ikrima dan Abu Jahal manzo sallallahu alaihi wasallam haka ya karbe su gaba daya kuma sai suka zama alkhairi ga musulunci da musulmi da haka hakuri yana da wani abu wanda yake na ban mamaki shi sakamakon shi tun daga duniya bawa yake gani kuma sakamakon shi na ranar tashi alkiyaman kuma ba wanda ya san iyakar shi sai Allah fa ajruhu ala Allah ladan shi yana ga Allah mana ba a ce ladan shi aljanna ba ba a ce ladan shi kawai yana ga Allah sai abin da Allah ya so ya masa saboda haka wannan shine mataki na wato takwas za mu tashi mataki na tara in sha Allah a darasi na gaba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma muna ruwa Allah madaukakin sarki ya yafe mana gaba daya muna amfani da wannan damar tashi tashen hankula da yake gudana a wasu yankuna na ƙasar nan wanda mu ma mun ɗanɗana irin wannan kuma ƴan uwa na irin wannan yankunan ba sa kyale mu kullun suka yi kira da tambaya da addu'o'i kamar zamfara da yankin katsina da kaduna da wasu yankuna muna roƙon Allah sarki ya yaye musu wannan damuwa Allah ya kawo musu mafita Allah ya takaita waɗanda suke kuma wannan aika aika muna roƙon Allah sarki ya tona su Allah ya maganin su Allah ya isar ba da musulmi muna roƙon Allah sarki ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya da aminci a wannan ƙasa tamu waɗannan abubuwa da suke gabatowa na zaɓe da abin da ya shafe shi na tashe-tashe hankula wannan akai a yi babatawa fatanmu da roƙonmu Allah maɗaukakin sarki ya zaɓan mana mafi alkai Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da shugabanci ga wanda zai zama mai adalci ga al'umma wanda zai zama mai amana mai kulawa da haƙƙin al'umma wanda shugabancin shi zai zama ma'ana sanyi ne ga talakawa wanda kuma zai zama mai haƙuri mai kiyaye haƙƙin bayin Allah a cikin ƙasa wanda kuma bai zama haka ba Allah maɗaukakin sarki muke babban karya kawo mana shi ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kyautata mana ƙarshen mu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in